بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأفضة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى إن بجمع بقيت ba رجب جمعنا rajabin النبي محمد صلى الله عليه وسلم wuri hutun bai kawo bai ceto shibadin yi na ji kwadin yi gani be ya ba ceto ya shi jin gubai nan ni zai je jin lissafin ya gidi nan ta'ala yana ya ba zai cin alamar a aqida na janabi muhammadu wuna sallallahu alaihi sallam mu cashe gabu ya sashe musulmi jina matsala na jiwa ga ilami fa yina na wani matsala ya ta ya annushira ke hukuncin annushira alazaji tsiri abu da tsiri yau a ga rukuya rukuya ga guba adinai haramu na a madanayi halalle na kici shari'a ga haramu kici ma shari'a da halalle a ga zabba su kuya ke ba zai ce alamarin layan laya laya kici to annabi muhammadu jiye sallallahu alaihi wasallam ga zai lauda na kana shirku wani jama'a shirku wai zabe wani a ce a gaya ke ba zuga ba su kai ya e ba san cewa zai yi e ba san cewa ki ji ma amfani da yau ki je ji amfani da yau a ce laya na e ba san cewa ki mai hukunci ya e ba san ci ji mu'amala da jin da e la labari shi e al'amari na jisona ga ba su kunna shi zai yi bayani na shi alami fa ya iko na ya kakan shawitiyar annushira annushira jabir sahaba ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu yayi labari ke dai أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة أجا نبي محمد قال إتي النشرة النبي ما يجي كده هي من عمل الشيطان إتو يوين شيطان مجبوا إجنوا حديث وانا إمام أحمد قبنا إسناد ما تزو ibn qayyim man kunna sokube boyuyu muke bayani ya yi tiyan annushira ga yanayin annushira na wurayi hallu tsir anil masu hallu tsir anil masu zaji tsiri na wala wa gangan da siri almasur gai zaji tsiri na o ga be siri gai ga annushira annushira ma wa te paguba aja siri be siri na sai haramu amma da tsiri gani da aya ƙur'anu ya ayatul kursi amana rasul bi rabbil falaq bi rabbin nas kul huwa allah suratul fatiha ngan sugaiba o abi ta ga da sirina abi ruku yayu kima ya ruku yau gai alqira'atu ala al-marid agba qur'ana ya batatashi agba duwa ya batun tace bai wuce jama'in musulmi shi ne lafsan tuwaya cita ci gan da yi musulmi ke dai aka zaɓi sihiri musuluncin haramu na yara dikiyar sihiri ne ga sihiri na misali a gara jinshin ya zaɓi haramu yo ne ga na ku da wabasanci ko sihiri ci ga zura rajin nufina rajina cina a galawa fi to sihiri ga yawa ga ga su sihiri na haramu yau ibn haga ya gwannate musulunci ga ya gwannate shi ga da ya mace bai ne mara ni ga ya tsiri da ci bai ya ko tsiri mai ko kafirinci ya ko kafirinci maza wani gida lada yin gurin da kya ga ya kwaya annushura ta ya da zama na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a jin ga aga tsiri mu ce wa bubu wata yin tsiro ki hukuncin annabi min mini tushe tambo muzi ba wutocha muzi ba wutocha bago jama'i musulmi ila hakuri ji zandoro na gaba ya mace da mini zai shi yayi na wani ila mu ila ga kadar ruwa na kasa fi wana qur'anu ga wa ma hum bi darina bihi min ahadin illa bi ba zai je ji na alagun soza wai iri wa sai bi kafin su kai illa bi izin la ai illa bi kaza illa sai su kuga ka ga sihira jeza wata wani wata wuce kaza wata ya yagi kaza wata ya jinnu kaza ji kokari ila imani san ina mai hukwa zan kawo gada sihiri ne wanda usawa ne abasanci da guru lara jufi etiyan wudatin zai ga juna ina hukwa ga alamar wuce ji etun soko ga wajen imani bai yana wanda ya da kusi irijici ba da ba zai wa mana aja bebe an ka kayan doro giwu take canji ma alo ba ta tace na azalawa ne bebe bebe kallon gulawun fi a fi he canji da ba ban da ce biye ga fayin alinan ba ta tace sanawa da biye ga fayin gara da sun ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam agba qur'anu ayu agba qur'anu ayu ajin cije na shari'a ne na da ila cije musulunci da guna nabi muhammadu guna sallallahu alaihi wasallam a masu sauda nuwa zamzam tsata ya gusa jiro na nabi muhammadu guna e fudana ƙur'anin ba zuga ya gusu ya zawon gishi ilifin sun na ji ya laulawa su ziki ka je ci da ya haƙuri shi ya haƙuri din da kadara su kai wa ma hum bi dhabina bihi min ahadin illa bi idhnillah aya no ku yuji man diga ne fi da ba abe ke wa ga de ti ke mai ajisin ri da ya zana ba de ti ke ba su na na ne fi da ba da la sire wuta mu alawa wa alawa dina ga ba su ko da ne ga Allah amma bai lamarin to na gane wani wacce ba su siri na na unzore unzo kan da ci mabocci ne lagwa ba zayen a dabe miye a da ba ana jina so da yin so mu ba da ci wa wu nan ba ka zaba sun yi dabaru musamman rigaya ya so da wai te ba shi kogo fe gbaulo ga gbaulo kuma wani sosun gwa karshe ma saba ba sai ce wuce ce bu ke na kiya daga zai risu da labu ta za yawa ne wujewa ba wuce ce. gama na zuciya yau rai gala na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuce ya fi sha da gala ta sihin ya ga saba ma ya ce da biya yi ma ya na gaskiya ba daga abu ma gama na zuciya yau annabi sallallahu alaihi wasallam ga wajiya gaskiya wo mi su jinno jo ga ga mi su bo cho ga jinno ne ya sun da ci a ta ga ga yo in bo ta ji ulla ga mana shi sahabe ni ga mala a gaga kama yau da kyar ne a bai tsawo ila imani isan. da wuce ke wili da annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi gaga agara bi ciyaza adawa bucha bi galara di buca fi ekoshe time yo ekoshe time yo amma to ci gaba huwa lego gaba so tsiri ne wani da wani gwana bayani bin asarimul basaro yamban kwai misra shin nan ji bayani turku ya ji ita fi wani da muhimmanci tsawon yau a siye ki alamar ya siye adda zai zai laule mona Allah wa gaba ka zama su siye da wani fi da ba da lawawa ken donan malakul jibril mu ya nabi muhammadu labari sallallahu alaihi wasallam ya ci ba ji siye da yuna a siye ji ta nabi muhammadu da lawawa sallallahu alaihi wasallam kuma yawa mala'ika guba gabe wani ni shi kita ni shi bicita a tafe ni da jiga ki ji za ba gin na alwa masbu ai huwa masbu sira no video a ga nabi ne ya so ba zu siri na a ga goga kaza annabi muhammad cikin sayyidina ali ga da lasirin nawa a da rabin falak da rabin nasa ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mucagwa sun gbagbawo tsirin na abu tsirin na tasiri na man shiga ufeji a nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam gai wanka bake yin iyalin amma yana yi buri ya wudu ji ciwo wani alawa wuna wuta amma wani ji tasiri yi uka bake gan da iyalin bugu eji ba tsiri kan doshi na jirgi manufa wuce kon doshi amma a yi kusa sai toshin e so guri ke da wana wani a wasu sun gurguru amma na kwata da ibn toshi to ko sai be ri ba sai jama'a musulmi na da wani tiya al mushira al-nushira sai alamarin rukuya rukuya annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna ruka wa sama'i mawati wala shirku inna ruka ole rukuya ga e, gai rukuya na ajaji daga sakwaji rukuya na yi suna jin da ya fi wala abuliya e ga na basa sace gan a fayaji e a kan yi kwakwaro na rukuya iri na ga annabi muhammadu ya kwa sallallahu alaihi wasallam wasa ma'in gani bai ji laya yi rikicin laya ci bai ruku laya na jin aya su kwana laya na jin addu'a daga bisu nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam ko addu'a na shari'a ne da bayani laya wuce ga nabi muhammadu ya wasi wala a ga mu yi ba da kusa yi a ji siri cikin zaba yi olugun da ya mayan zage ko yin zage wasu rudu da yin ilmi ba yau annabi muhammadu ga yato shirku jiga da wani kwa wani bawa wani bawa bugu rukuya ke guba rukuya na shari'a ne da bai na ba a e ya ƙur'anu eti tuto ya batantanci ko eti gusa ya batantanci amanar rasu suratul fatiha nga ite akpato ebo na ji ruku ya ya suratul fatiha ya sugi gicin da shi na kinkire tuna umar sai musayi sahaba jima'a nabi muhammadu ya labari to yana ga abu nan ara nabi ga nan gishi ba na gaya nan ala rogon musa ya wani ara nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna haqqa ma a haku alai ajiran kitabullah ena ena gwaga ya gwa haki tubuna ngai littafi sako ke ga ruku yana ji a ci gwanin gishi ba na nabi muhammadu wuce tabbata sallallahu alaihi wasallam zuzun ruku ya gba aya qur'an jawe ete batan kin kire ba wai kan kin kere tuwayo ewa eh, bawa ika ko in zoro na ji guji na ta ji uku ya al'amarin mai kin zana ji ke wuwa ya zawo ma a gba ƙur'ana laifin dabuwa za a gbaya wani wani wa abu kazan amma yi gangan bai gama nan su gabe gama nan su gagwa ci gaji ci gama nan ci gaji ci gama nan so na jaje bi da wani waga sai kano ebe wani wadin gina kwaye na cije wani dana na zuwa ya bi da wani dana Cije dubu biyar waga dubu ishirin kano goma wasu an shi to waga ake gama na zuci kanga to yi da su kwa lokacin wa kanga da man na yi ruku yara jama'i musulmi shi mai musulmi shi fata abu galla ya ndoro na aga papa ya zanen e shi ipa e bu iladan a a rukawo e ndoro na aga wowa ya wei ko papa ya wei etiyan ekotuto ko da alkhairi ndo china ndoro na ya ogo lo dana kan kwa da moto ko adan kata adan officer egun dos jewaya ko alkhaira biya wani kawai da aya ƙur'ana man jiga shirku mushi kwace rawai zana yi kanta zai da laya zana mushiri kyaure laya cibe ruku sai yin cibe na jihannuna ta ta wuji ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam etun yau na aljahiliya jife lona zai jife ji rayuwa kafi bayan na nabi muhammadu biyu ya na, sallallahu alaihi wasallam a shiga fiye da laya za bai manufa ga a gani bai su, shi a gani bai sharri shi wala alkhairi a etun na mai tuso kuyo zando tsaza wo bai gunya sai soci zando na alkhairi ya zawa sai soci Allahu akbar aya Qur'an ja shi ji tabbata da nan ce ga ayi Qur'an gawa in yamsassa Allah bi dhurrin fala kashi lahu illa ya wata cikin ya da ke so shiga ba gawa mawacile macile da dinan fala kashifa lahu mamacile wuce ya zandabo gawa biya ba ta ya jiyo e ko siyasa o gawa ewo amma kabawa ya ewo wuce ga ya fefe o mu da wuce haka ta fi obo wala ka shi falahu illa zan dogowa zan dogowa sai musiba mu shiga aje wai ko na ba ni ga ji siyasa do ci ya janna ni ba san ci sai ji ya ka ka na ji fi bazuma e da la ka be jin no jina ah kaza. ka ora lai sa ya so sha na so e wada na uga ka alkhairi ya so bi aluma na jogawa shi shine to kwan ji tabbata wa sama so kwaye mawai wamu wani alkhairi gani na wawaza ne zagbai waye ce ku siyasa mai saboda laifin yi wa mace ne ka e tunguru na lwe bega ya shi ba ni yara ta na jiya e wani wanda ne illa na sa shi je fatwa e yi ga illa na ga yi kiyo a ga dawo a zuwa gafara bai soci wadda jini na wajina wagogi kayan jan so kuna yi su gafara na daji so ku amfani ya bai kira yi da nan kawo wani can da na nabi muhammadu da sallallahu alaihi wasallam ga inna allaha yaqbalu tawbata al malam ma lam yughargir so ku yi batu bayan wuce abiki kara ila su yi gya amma wace illa na da wani sallah azumin ramadan na wai febe zakka ko sadaka na ji wai ji da tun alkhairi ji fatana ga agniya ko na wallahi fato shi ba shi nye na odo yi wa jina kwe ci bata na obi na ta ga da yawo na e tungu na wai bebe yi ta na wa ga ga biyu Allah akbar la in ashrakta la yahbatanna amalu wa la takunanna min al-khasirin aluma ji su kai gagabe amma annabi muhammadu wuje yau ibn e annabi muhammadu hadi kusa ke shirku lugwa ke kafirinci ruba ke ka bayar ruba. ke ga yawayo eto aja anyi bai lafato shi ba ce gbogbo galibazan doro taura ki da mu waga jin zuwa da waga fara bai toshi wajen tsara tun ya gbani Be funa wadata kaji wani bai su iri na wala da zuwa ya kusa guta Be bai na wala da ciye domin sun wani da na wala ce kutacin etuwa ni etuwa ni sai ma yana su miji idin imani bai kada rere guba zuwa yore wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi guba ga wa je wange wa le su doyi jele na kana na kana su ko sai imani ai ibn kandoro da wange lagan dango lokaci na tunawa da bin su da alkhaira da bin ya ji batan ijenu washidia lo ibi washidia wa mu yau wa mu siri da za a tata bai mutu na sai na aka ya wani yi a imani ta zu ga soko ya ji mu ce ya ji e ya zaddan ba a jiyawa sai soko Allah hakuwa وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضل so ce gangan da annabi Muhammad sallallahu alaihi za ta ke so shiga mace ne da ta ba e za ta dawo da gwayawa ne a sai soko da yi soko wuce na gawa wa gangan mace da ne dagwa sun addu'a sai jin ga da wema ga kara lo babba san ciji ni duku jiko ko a ga da wadda ku jibe a wasu irin da ta lagu ni bo wumi lulubu da azu da ba kaza kwa haka ta aka ba kaza a je bayani ka wana ya gimi laya ba za a kan bayan mai magina giza wani da fadoro nan layo kawo ebe na ya guga a soyo ne gun kama gawa bi ci wo wanda ya ku za wani ilu asibiti ya boye guma giba asibiti ya ce gwa ba tantan ci fiva fiba fiba kima ya magi ya yi ya a sa asaga tuye ga shiga ci shiwe layan na kagbawa gwa wani ya gwani kaya wani a nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwa ba ke zai zai zabe na wọn àdúrà bàtí àgán sòkó galuba gúrẹ́ àṣẹ mọ́ sòkó galuba àdìẹ fáma gámọ́lá bèèjì gádànà ó ti jí túná ẹ̀fà ni adìẹ gbọ̀ntà ni A adìẹ gbọ̀ntà annabi sallallahu alaihi wasallam dan man ta'allaka tamimatan fala asama Allahu la wa man ta'allaka wada'atan fala wada'a Allahu la zan doro ne da laya zana laya irin doro ne basan ci je fana to na manji ba zai ci alamar yan laya daga aya qur'ani mun ki hukunci mu zai ga lawo da na mi su manja guru wani shirku la da naka amma yana ga gana to yan qur'ani to yan basan ci ji ngai ci be ruku kya fi goyen doro da ga fauna ta be qur'anu gala farkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana annabi falaya ya zawon gida falaya duwa ga wawa zai ji mace ne ya tsiri da katilina fata a ga wawa aduwa na ga wufin lawa su sa iyali wujo yi mi wuji kawo ma ƙur'anu wai bayawa mutu annabi muhammadu da bata da leona ƙur'anu gumba ga wufin gbawa bi rabin falagan da bi rabin nasi ya ji wuce alhassan da alhussaini na ji wuce boye sarawi na addu'a ga wani baya bogo ga lalla ya dangi ma ga lawani dangi ma ga ladan tutewa ma aka gwayan dorowa bal fitina bebe shagala bebe firgita bebe annabi sallallahu alaihi wasallam da za doro ga lalla ya lada na kanin fala sama allah la so ci aluba gurin shema gama na zai zai zo na wuce na kan doro damuwa ba da so shi ujo uzuri maga yake sai waye da ebe wani wuce da be tuso kwaya wuce da tuso doro har gayu na zawon yo mu ta ji wala da libo guri wa shani wayun yi ya shani wa mazumiya ba wa mata gura ebe wani wuce shi lafiya wuce shi lafiya yi tayan ebe ba san shi

ewo boci je gwayon da sunayen ajewaya ajewaya a tsowogo wuya takin kasancewa wa loba hama ga kara lawaya ga ajewaya wama egwaju zagba aka ne kunna da yi soko bai gurgurin ga yi wani gula albarku don wuyawai wadda mini bojin ya wuce gurin docin a zakan doron wadda ya duwa bajin gasko ko albarka lana arziki ne su kuwa albarka lada a ne a ce yi wa yi wani wajen su ko yan arziki na sai dai wula albarka da nuya wani zoji bayan da ci ba ga albarka ga alwa arziki za wadi fai bebe wadi yan guru ji biyu ma fai bebe wani ne ya albarka na da kasratul khair wasa ba su ha alkhairu shubbe be muludi tabbatar da gogo jama'in musulmi gorogodo ya kwaze kini so kuga yau na a hakuri ji ga lami ne wani domin ba san ci ga ji a yawo ma ga yi ba man doro guya we na wa da je na ma da yi nude na daga lafsun na jin o ya rauka ya yi do na jadi je zatina da tulare safari. na waga da jin nuje abin tun fiye wani yadda jin ma wuda alkhaira ebo na kagwajin ya zawanya a gasa ile yau iliya ya umara wa iliya ma ibu na soko so ke na la in shayi kan muluba iliya ya kagwa je ya muru ga da wa alaka biya yi kace wakin gashi jama'a musulmi man jigar laya na sojiyar aya ƙur'ana wujin addu'a na wani alabi muhammadu na kama na shirku a shagawai ba da amma shirkun na ce guba laya na wagai zaben yi na adda ke waga ya ci wuga tusa irfe lafiya wa ijele jije wa jiji wa fifi wa yabo layan na gabo mu dai ayi kwankurutan na wai zaben yi maji ga shirku wuci kwace a gawa wai laza kanga waje mushirki wuci kwa kanga amma wani ga layan na dai nilele sababi sami lawon amma mi ya gan wuga musa sa moto mi kimiyya musa sa zu kimiyya to shirku a ga wata ci bukan yau wai ji shirku ta ce ni ma na ara mu da ya kwankuro san amma wa ga wannan wula kawai jamana ga musu haramu ga musu yau mijin da biyu da la ake biyu ebonin zone zazabe laye wani kwamfuta da shani wa waje sosan da ce goma wanya yan da ci na yi buri wa ci lauya wani gan manufa la lauya wa ce wa gan manufa na kawo gai zabe mu da ya mawa alala ya wagan wasa wai wa ne ya mawa jama'a mu kallo mukan lolaya to foto yan man da ci na zan da ci ya lega sa gama na yau والله تالله من فاتيوا وتشوتوا يا من فاتيوا سوكوي فازا فاتا لي تا سوكوي زي تالي لي تا فاتا يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي محمد سوكوي الى بار تشاني لو لو كنت اعلم الغيب لاستحصلت من الخير وما مسني يا دا ne ake gaibu ya dokun gaya egwu ma somiya amma nabi muhammadu lemma ci da ijo ka ka na uba ga alita wa wannan su kwa kata ci wani ga alita faru ya rasu mun yi bu alita ne mun ga izu da boye ya gana tashin alita ujo amma to su na je kata ci wani je bayan ma na wani faruwa bogo gala foto ya man zama gala dan kwatko ma gala bakata ma gala ba moto ma a je boye no kayo wana kendo da wale jahili da yi na a foto ladan fasin za za je zanen inda ci ha moto moto a bekin niji inda ci fe yi sunna mandoci so ne shirku ga waje kan zo wani istigasa waje jin ji ta sokoi to ko mai ji istigasa da yau mu ga ga musulmi har da masiba wani yau mu zagi abegi maji mu yi soci mu tilali uke soci ila ya gbin laba lita biyu adi yana ga wangi kan buwa na jama'in musulunci sai bayani ta al'amarin ya sihira sihiri ke loke shi dabwa man jiga yin wuro na dabwa na kungiya mu tanzila jiga ga ajin da mai sahiri a yau a ga sihiri a to imagination a tuɗi hakika ga manawa amma manyan sun na jifa ta mai sun hagu ga tsiri hakika wai bai gaske muji ga mana tsiri da a janabi muhammadu tsiri sallallahu alaihi wasallam sababin da rabin falak da rabin nasi na tsiri ji mala'ika shi bai yi labarin ɗayan mace fir'auna a wugwayen tsiri ya guro a nabi musa alaihi salam a ugwa yin kiyo ya sihiri mai ugwa ga sihiri da wani sihiri ma ugwa a shaga ba a jade mu a jigawa jigawa ma ugwa ko a jala iri mai wula etiyan wuje sai ruya wai to gwa ko jin mu da ta gai da alaka da yin na je ya labarin nan an ne adawa an ne adawa Allah kan zo Allah be kan zo Allah kan zo Allah be kan zo ilin wona jin mu ji gabi ba nan ko ce ai labari suratul bakara itishaniya annabi sulaiman alayhi salam na jinnu jin ga gama na jinnu na jifai la sai iri wuza wangi jina a ga na huta na bisa kwanan a ga sai iri ga ufe na jiza wangi jini mulki wani so ci ci za gama na. ke dai annabi sulaimanu wujja amfani da tsiriya e bona zuma ga da annabi sulaimanu jinnu ji da tsiri kufe sa ta ya samu ke annabi sulaimanu ita e tajahiliji a cikin lauza wani ne ga tawo lakanin na jifata ga yana annabi sulaiman sai da amfani da yana so ce annabi muhammadu ya labari ga hukun ya yi wulu na jigin ga daidai wuce a ce ga bawo a ta tsiri sun gwafe jina ya bane yahudu gajin annabi muhammadu tsiro labi da yin ya asfam mu ga yahudu ji ladina da guta ya zula annabi wo esti ke yin tsiri ya bane wuce tsiri so shiga wattaba'u ما tatlu الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الذكرى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر gaza wani ne za mu ce tu ma ta su shayafin e eh, na jin rufe baya ala mulki sulaiman ya fi shaniya mulki annabi sulaiman ga mulki ne wuce za wani ne to aljinu ji bakana sai hiru lotun da ya to shi gaga na zo e eh, baki bu wa ma kafara sulaiman ai wa ma sahara sulaiman annabi sulaiman ujja amfani da sihiriya a sashe ta jiga a soga ji amfani da sirri a soga ga sirri ne ba bugu man da shaɗe jama'a ga waga lakani ka zo fai lokacin da yan ko da ya sai so a ga lakani ka zan ɓatawa ba su in zo ruwa ji amfani da yana ke waga ga ya sokuta ciwo ibana za ta ce ne lagadin ya ko sirri da wani wai wai latu wai wawo wai wa jama'a lakani to yan shirku yushe ku wuce zafin doro zan da cike lakani jiyani kuma da latu gawai muje wo gawo da jama gawai mai uba ga yanda etu fata ya tuso koya wani na so kwa kaya zana wani je bogo keya wani zan da ci ba to ya ko tarika da ci da sunna ga wani falala so ya za falala kabo mu wajen falala ije bayan kiyama ya kawo ke wa gasa za su so يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات gogo ya gini mai jika tuna ce ya bai koro wurin daga lakanin da kojo sai ko tsiri don to lakani da fi waka salatin wuce na ji layin layin teburin wuce na ji har jafa tana na asali ya wa ba nan wusa eko ba san ciji nauyin ndoro ekon ndoro na wuge da ce san bana ji kokari wato ya gani biyu gama na ya gaskiya da ba gwanda wa zo lobe mu ci yau labari oh. dan fara wani ji shibore jin mu je yi labari ne wai ga wani wani ramulu jikana ata gaba wasa ya bogo ya hafi shayo labari ya kuziri na wadda ba ku ga mana yawon jikanaci ya wasu labara mudiya yi ordinary ga wasu ka iba jikana tsata jin nuje da amfani da yin ce ta wani gije wuri ebo bude yawo ta sabi gula ya wuce lewa wuce gaza a jin nuje yi labarin ebo na bocci ga ku bocci gwakwai da alaka bai zijin da jin nuje nuje da amfani da yi nan ɗandoro na magaijin amfani da jinnu shi ya tiya labarin ya gaibo na ya gaya waga tiya bai zanne tiya bai zanne ebo na jinnu a jini bi mai banza a'a wa ya tuka kafirinci na wa launin yi lona ya tuka kafirinci don wa wale sasha da ya ji sallah ya e, tunguru da hajji wuta ya ce ce ya gya ya gya bishe bako nan gi wannan wai dai bukatu la jiro zuwa randoro hada bu mishe boku mishe jiko na ga wai lawa to madinu jo a ce jin bi ma yawo to ya lagi soji pata iti ya garga yi e ko dan fara diga da wani e ko gama mana. a zo yi da tilali ke soji bai wa dana so uji mu ya mu da alkhairi ga e ko za gama nan nan ibn annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tu gaman asa kahinan aw arrafan فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم زاندور عدى بيان يبسنش زاندور ne cuncin ya yi labari yana ji suna adda kire gaskiya ya bai duniya waje kafirinci da yana cin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gai Qur'an ibn Qur'an ga kullu ya lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah zan dace yana ji sama bai kina sai ina mai wajen wuce na zuko bi da dina na wuce su bi da wani kici ya labari ga zuko a dina ko kaza lokaci kaza a ke gaiwa ya zai dai la ya fi sho ba wajen zuko maka gwai masiban nan la ya kan gwai yan dorowa jama'i musulmi ki ya bai ko mu da amfani a ili ke to ila ne tuba wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ko wi ba sai ko sai bai kushi tan fasai su ko yayi imani wangi ya kida wangi na nabi muhammadu awi sallallahu alaihi wasallam e ko man dede ji e ko boci ji to ko kan gan bin dore subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk